Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. karfe 6 da minti goma sha 15 a birnin Yammai da kewaye lokacin da za mu gabatar muku da shirin muhawara na Studio Kalangu. masu mu barkanmu da yau mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio kalango shirin muhawara studio kalango wani fili ne na musamman da ke baku damar tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar yau da kullum tare da kwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna ku samu shirye na studio kalango kan shafin mu na facebook studio kalango ko kuma kan yanar gizo da kan whatsapp shirye shiryen studio kalango suna zo muku ta hanyar gidajen rediyo 38 a bukamar studio kalango a fadin kasar niger shirin muhawara studio kalango na yau zai mai da hankali kan cutar nan ta sanyin kashi da ake ce ma drepanocytosis a turanci ciwon sanyin kashi da ake kira drepanocytosis cuta ce da ke rage karhin wasu sinadarai na cikin jini na jikin dan adam ciwo ne da ake gadon shi ta bangaren uwa ko uba ko kuma ta bangarorin guda biyu cuta ce wadda ke saurin yaduwa musamman ma a bangaren kasashen afirka da indiya da amurka to domin sanin takamaimai yadda cutar da sanyin kashi take da kuma abubuwan da ke haddasa ta da kuma yadda ya kamata a shawo kanta da kuma irin ci gaban da aka samu wajen yakar wannan cutar yasa muka gayyato muku a cikin wannan ɗakin magana na studio kalango da dr mari ta cibiyar da ke yaƙi da cutar ta sanyin kashi a nan birnin yamai dr barka Muna tare da Isufu na kungiyar da ke yaƙi da wannan cuta. Barka da karɓar gaita. Akwai Mustapha Falalu mai fama da cutar ta sanyin kashi. Barka da Isuwa Mustapha. Barka Ni Hawa Usman nake muku Lalimar Habi can kan inji muna tare da Bunga. madalla ka mu tsinduma ga a cikin muhawarar sai ku sake gabatar da kanku ga masu sauraron mu musamman da ku dr mari ku bada cikakken adireshin ku to ni ana ce mini dr adamu idigini maryama likita da ke kula da yara centre national de reference de la drépanocytose mhm. sunana isufu muhammadu ni ne magatakarda na kungiyar na nijar gaba daya na kula da cutar emasi sunana mustapha falaru ni kuma mai malatin sanyin kashi kwa to madalla mu suma mahawar da ku dr mari sai ku suma da gabatar muna a cibiyar taku da kuma irin nauyin da ya rataya a kanta cibiyar tamu da ake ce ma Centre National de Reference de la Drepanocytose gidan likita ne da aka bude da ke kula ma da yan emasi in babba ne in karami duka dai santar kin nan muna kula da su santar ne da a can da aka bude shi actual ma a yanzu can dai muna da mai kula ma yara biyu da ke kula ma yara da yan emasi muna da internist guda me ake nihi da haka nan kawo likita ne kwararre shi ma da ke kula da manya directrice mu tana nan ita ma likita ce a memtan muna da 'yan infirmerori da medecin generalist da muke aiki tare da su masha Allah tare da su muna kula ma 'yan emasi daidai kokarinmu Dr. Mari kamar yadda bincike ya nuna cutar ta sanyin kashi cuta ce da ake gadanta ta bangaren mahaifa yaya ne take bayyana cutar ciwon kashi da ake ce ma emasi ciwo ne na jini nake nihi na jini ciwo ne da ake gada ga uwa da uba kuma ciwon nan da aka gado da uwa da uba ciwo ne da uwa da uba suna da shiwa me ba a ganin shi tun da su bisu su gwado ciwon da zai sa tun da farko a san suna da shi dan in ƙara kwatanta muku kawai ciwon emasi ciwo kawai iri-iri ne ana iya zuwa iri uku ko hudu ma har biyar akwai emasi karama da ake cewa akwai emasi babba da ake cewa to mahwarin uwa da uba su ana iya cewa suna da ciwon emasi karama wadda batta bayyana batta bayyana ba a ganin ta haka gare su tunda ba su zawa su ce muku nan na ciwo nan na ciwo maharin kenan da aka aure juna kenan ba a ma san ana da ita ba yanzu da aka aure juna ba a ma san ana da ita ba sai in ciki ya zo sai a samu yaro mai emasin yaro mai emasi kenan wannan emasin da ake cewa ciwo ne da ake gada da uwa da uba ba wani ciwo bane da za a je a dauko wani guri ba wani ciwon wani cizon saboda kawai yanda ake daukan ci a ce ci cizon saburo ya maka haka shi MRC ba haka nan ne. MRC cikin jini ne take gadon ta ne ake akwai babbatta akwai karamatta a yanzu kun taɓo fannin tambayar ta mu ta gaba tunda masana na nuna cewar cutar kashi daban-daban ne akwai misali as akwai kuma ss ko za ku iya bayyana mana ire-iren wannan cutar da kuma wadda ta yi ba da wahala ko kuma wadda ta yi illa sosai ga dan adam ita a ce ma mutum yana da emasi yana da ciwon kashi muhallin sai yana da wannan formomi na kwayan jini da ake ce ma ss ita wata ss in an ce ta vrema ita ce ciwon emasin dai na ainihinta shine mai emasi akwai ss akwai sc kuma suna da yawa akwai wani asibita wane ne in na shiga muku cikin wa'ina mutane ba ganiya ba za su yi amma dai wanda dai suka yi ganiya shine ss SC shine yake ga bakin kowa haka ana hidin shi mhm. masha Allah to yanzu kaman cikin nau'in nasu mhm. wacce ce ta illa to su duka biyu suna da illolinsu mai kawai ss kin ta hi illa kwarai tunda mai ss kin ya hi kirizoji tabarkalla masha Allah mai mai ss ya hi yawan kiriz an hi yawan ganin shi likita kwarai parapor da mai SSC ke. me shi ma mai SSC ba baya ba tunda su ma suna da wani illoli nasu da suke gwadi kawo kowane ciwo wani ss shi ga illolin shi da yake gwadi shi kuma sc shi ma ga illolin shi da yake gwadi kana iya yin ss ta yi wani kirizojin ka daban su na ss daban suke na sc su ma kirizojin su daban suke mhm. me duka dai ana ce musu kirizi dai na emasi su ne muke ce ma syndrome majeur na drepanocytosis mhm. ita kuma yar karamar emasi ita ake ce ma as wanda da ni da ku da azam na ga ba a san wanda adda shi ba me akwai masu shi kenan ko kana ita ba ta bayyana ita ba ta bayyana me can cikin amince wataran kana iya yin wani aiki da ya baka wuya haka ka ji wani ciwo haka me ita dai ba dan a ce dan kana as ne ta bayyana kenan ita kana iya ma rayuwa da ita ba tare da ta sa ka wata kasala ko kuma ta bullo maka da wata matsala ba to wallahi dan hida muku hajiya hawa kana iya ma mutuwa da ita a esikin ba a san kana da ita ba in dai yayi zamanto ka dauki me yake da suna mata ko miji da bai da shi kenan kai dai adda kayanka kana iya mutuwa da kayanka ba a ma ba to me a cikin komi dai ana samun wataran ana iya samun exception tana yi wa wataran ya yi wani kirzikin shi can daban da ke kawa da na ɗan emasi cikin wannan a yi ɗaukan jini sai a gani sai a gano ta mun gode dr mari mun sake dawo kan ku mustafa falalu kuna cikin wa'inda Allah ya jarabta da wannan cutar ta sanyin kashi ya ni ku gane cewar kuna ɗauke da ita wannan cutar to ni oga cuta tun da an kahe ni mata take min suna fama da wanga mala tun da kullum muna likita tun kan ma a yi sunana kullum ban da lahiya muna hanyar likita tun tunda ya tashi hannuwa na suna kaba ina ta kuka ba su san menene da an kai likita an kai bincike an ce ashe ina da emasi kwa shine yake gabanin wahala kamar yanzu doktor ta muna bayanin garanta ne ake cikin uwaye naku akwai wanda suke da ita ne to su ma ba su san da suna da sai da an kaihe ni da sun ka yi likita an kai bincike an ka ga ina da ss an ke kenan tabbat su biyun ne suke da as dan shine na na zama ss su duka bin suna da as kuma suna zaman su dan ba abun da ya bayyana a jikin su su ba su ma san menene MRC sai ga aihuwa ta da sun ka san na menene MRC to yanzu baya gare ka fallalo cikin yallanku kamar wasu kannan ka hakoyi akwai wanda suke da ita akwai kyaunata da take da emasi ita ma ss mu biyu kawai ne cikin fami mu biyar ne mai mu biyun kawai ne ke da emasi ss mun gode falalu muna sake dawa kanka mu koma wajen ku isufu na kungiyar wanda suke fafutuka suke kokowa da ita wannan cutar ita dai wannan cibiyar da take yaƙi da cutar wadda kuka girka tun shekara ta dubu da goma tar da shida bayan gwagwarmaya da kuka sha a bangaren masu hannu da shuni kun samu dai an gina muku wannan wuri na musamman na masu fama da wannan cutar a shekara ta dubu biyu da goma ko za ku iya mana ɗan tsokaci kaɗan kai yadda kuka cimma wannan. Eh, wannan kungiya uwaye ne mu uwaye na masu jin wannan bayan wahala da muke sha da magani muka ce kai ya kamata mu zamna mu yi kungiya da saboda in akwai kungiya ne zan mu yi hodi a shi in babu kungiya babu wata dabara da zan iya yi da muka yi wannan kungiya alhamdulillah lokacin nan likita ne ta national pediatry a duka muke kai yaran mu yara duka pediatry ne sai muka yi sa'a sarauniyar monaco ta zo nan niger ziyara sai aka gayyace ta hospital da ta zo hospital sai ta zo pediatry a ta tardo yara cikin wani yanayi wanda ba taɓa sanin shi bai nan ta tardo wata yarinya ga yara na ana riƙe su ana taushe musu jikinsu tun saboda ciwon wannan na kashi da yake musu ta tambaya ta ce ai wani malati ne aka ce mata ai wani malati ne ahira ta tsaya da ta fara kuka a lokacin da ta fara zubda da hawaye directement ta kirawo consul na monaco ta ce to ya kamata a yi abin da za a yi wannan mulata a san ko ne shine dalilin aka ce to a yi santar tunda ku diba ku gani duka yara suna pediatriya ku duk wanda ya san pediatriya dan wuri ne sai muka ce to santar ya kamata yi to kun ga mawarin dalilin ta sa kudinta aka gina wannan babban santar wanda muke tare da su yanzu mhm. yau shekaru tara da samun wannan cibiyar wannan santarkin da kuke zance kamar yaya ne ayyukan suke tafiya shin kuna samun yadda kuke so ana samun biyan bukata eh abu na farko da aka yi wannan santar minista de la santé shine yake kula da wannan santar kenan a hannun minista da santa yake kuma abu da ya yi na horko da yake da daidai da aka sa mana likita muna aiki tare da su yau su doktor mari tare muke da su tunda biron mu ma lokacin da muna amfasikin morg a nan santarkin yake ko yau yanzu mu mun kaura mai amma yau ma muna tare da su kuma alhamdulillah muna musu godiya da yakin da suke tunda duk abin da zai yi shawara tare da mu muke tare muke shawara kenan wannan yanayi ne na farko wanda yake da mahimmanci tunda lokutorori kuma minister yana jin kukanmu in misali santar yana wata sensibilisation ko yana zuwa gari gari haka yi sensibilisation yana gayyata mu mu je mu yi tare kenan wannan malatin kenan wannan yakin muka yi shi haka zan mu ci mu guri insha Allah mm-hmm. abin da uwaye ne suka haɗa kai suka girka ita wannan cibiyar tare da tallafin gwamnatin masu hannu da shuni shin a halin yanzu kuna samun wani kokari kamar wasu kungiyoyi daban sun zaburo don su kama mu. eh ana samun kungiyoyi da su mona kokin wanga su sosai su ne suka sa hannu gaba suka zabura suka ce mai mu a nan kasar niger cikin niger ba mu zauna ba muna ba da horo muna zuwa ga manya kwanakin baya mun je ga assemblée national. muna so mu ta yi chamber de commerce mu gaya ma masu hannu da shuni da cewa ga malata yadda yake ga yadda ya kamata a taimaka mana kenan ana kokakin kokari har yanzu amma yaƙi har yanzu ba cin ba akwai sauran aiki sosai amma an samu sauyi bisa ga shekarun baya sauyi deja na farko da muka huto daga pediatria muka zo muka samu santar kenan an samu santar wannan na yan da babu mhm. kenan yanzu duk wanda ya taso ta zame je ka santar akwai santar kinku kenan yanayi ne na horko na kwarai to kuma abu mai mahimmanci ma su monaco sai suka gani suka ɗauki gari guda shida ƙasa guda shida wanda duka ko ina akwai masu yana kamar yanzu misali da doktor ta gaya muku da shi fololo ga yanan a nan niger babu wanda zai ce a ah, shi bai da masu tanki baka je ba ka auna jinin ka gani kamar kun ga fololo da yawadi shi tun da yana yaro ne uwan suka sani to dole sai an ji an auna jinin nan tun da gado ne ba mulati bane da ake ɗauka gado kuma doktor ya hauji cikin jini ne dukan muna da jini kenan ba zuwa baka aka auna ka aka ga baka da baiwa ka ce aka kai baka da shi yasa yara suke hama da wannan ciwo don suna dauka da iyaye mun gode isufin mun sake dawowa kanku doktor mari a halin yanzu yaya ne ita wannan cutar ta sanyi kashi take a kasar niger a halin yanzu za mu cewa kasar niger da pre wani bincike da aka yi tsohon bincike ne tun na ane 80 tun 1980 muna iya cewa ciwon nan nan ga a niger an kwatanta ke ya kai da 8 a 24% o niger me wannan kawai tsohon bincike ne mm. kawai wani sabon bincike a yau dai haka haka dai bin mu da shi kwarai kamar cikin kishi 800 zuwa 24 cikin 100 aha ko haka muke da shi a shekaru na a ne katoven me actual lama a yanzu dai ban mu iya cewa ga mu da shi furori dai da za mu ci an tanke tal a yau in ce muku a ne kin bara ga abin da muka samu me ga abin da muke gani kullum a yau da gobe a cikin santir mhm. wannan yanzu ni a guri na yayi biyun wa'in ga da na hida mu fiske karuwa dai ne take yi batta nan ga koma baya a ganin ku me ke sa haka ni ke sa haka nan jahilci eke mutane in kun ga sun tahi likita ba su da lahiya kuma ba a nan ga buɗe ma mutane kai bisa kai gare shi yanzu ne mu muka fara yanzu ne santarkin muka fara wannan irin wa'annan mahawara da muke yi muna buɗe ma mutane kai game da ciwon emasi ita ciwon emasi nan kuma an hiso kahin masoyata su yi aure su dibe jinin su mawarin mhm. journée mu na shekaran jiya na le 19 juin kinnan wannan sensibilisation muka yi na wayar da kai muka yi na su mhm. falalu yaya ne kuke ji da wannan cutar a cikin jikinku wage cuta in ta tashi kwa mutum bai kaman ciwo ne kace shi ka ana kama ana datsan mutum ne kwa gebabben mutum duka yana ciwo kwa kuma ko ina yana iya ciwo kanka yana iya ciwo cikinka yana iya ciwo kawa yana iya ciwo ko ina yana iya ciwo kwa mutum ya ta wahala kwa baka kwana baka cin abinci baka iya yin komi in ba ciwon ya, ya wuce yanzu ku kuna da iyali kuna da mace shin kuna da yaya cikin yaranku akwai wanda suka kamu da cutar koko to ina da ɗiya biyu kwa gudan shi as ne kwa me ina da ɗiya ita ssk kwa ita ma sai bayan armen ne muka gane da ashe wata ma ask sai bayan armen kwai gwajin mm, muka san da ita ma ask to yanzu wani matakai ne kuka ɗauka saboda ɗiyanku wanda za su zo nan gaba to matakan da muka ɗauka shine yanzu dai ɗiya biyu nan da allah ya bamu ya sa musu albarka kwa mm-hmm. nan gaba ba ban mu ka ɗiya da za su ba mu wahala su ma su sha wahala kwa yanda mun ka ba wayan ma wahala sai yau da nake ɗauka nake biya kuɗin magani ne na sa wahalar da iyaye na sun shi bisa eh, cutar gaba kamar kuna iya bayyana mana yana kai so nawa take bayyana a jikin ku take taso muku a cikin sati ko a cikin wata ko bon da da nake karami na yi kullum ban da lahiya ko kullum ina likita ko karatun boko sai da kilt da walawal da na samu tun tunda wata ina likita ma a kwance ne ake zuwa ana kamin takardu ina kama waɗansu examen hakan ga kwa mhm. mushe ya zo da abin to yanzu na gode ma Allah ina girma abin yana ga yana ga dama wata a shekara yana yi wa so guda ne nake rashin lahiya to yanzu su a bangaren yaran naku yaya ne kuke ta yadda kuna kai su santir ne ya ne kuke bin al'amar nasu ita wadda nake muku ita ss ke <laughs> ita kuma na gane da cutar ga rigakai ya yi magani ko in ka san menene yake ita da shi in ka gane kai evite kin shi duka tumin bai mazan malati in kun mun ga akwai wani dan matsala ko wani masassara gare ta sai mu gudu mu ta santa nan sai a yi mata magani da gaugawa Doktor Aizu Falalu ya yi mana bayanin cewa idan ka san abin da zai motsa da cutar sai ka kiyaye. Shin kuna iya bayyana masu tsaron mu menene ke tsokano cutar? Me ke tsokano boran cutar ya taso ga jikin mutum wanda yake da ita dama? Na gode Hawa. Ciwon MIC abin da ke tsokano ta suna da yawa. Yanzu kina gani mutum ya zo ya ce miki yana masassara. Masassara nan me yasa ta tana yiwa ciwon saburo ne? shine muke ce ma les infection infection suna da yawa tana yawa wani ciwon saburo tana yawa wani ciwon hitsari tana yawa wani tari can daban ita dai neman take dan hikila kaɗan ya samu mutum ta yi profite ciki ita rayuwarta ta emasi haka take in ana so ma ana ce mata sa profit biskwe neman dan abu kaɗan ne take yi ta shiga in ta shiga shi kenan shi ba ma hama ciwon da ya kaka ba ne kake yanzu na emasin ne kake ta yi bancin shi kuma ana ce musu su bar yin guje-guje da yawa wani guje-guje kawai ga yan samari wannan a ruga a yi balo a yi midamine ne bar ta san gajiya da yawa kuma ba ta san sanyi sanyin nan da yawa ba ta so kuma ba ta san zahi da yawa ke dai kai ga ma yanda ake ce mata garan garan gunguri in ji zabarmawa ba ta san sanyi ba ta san zahi ba ta san guje guje da yawa kuma ba ta san kuma kai yawan hutu shi ma yawan hutun yana sa dukka bilbile a guri guda kai dai rayuwar ka dai ka san yanda zaka yin ta kai yanda falalu ya ce ne mhm. in ka san yanda take taso maka ka san yadda za ka yi ka yi ka rabu da ita sai ka kiyaye sai ita dai abubuwanta suna da yawa na harin dai ita ce infection dai da muke fama da ita ka yi dan palu kaɗan shi kenan ita ta tashi sai ta tsokano ta isufu mhm. a matsayin ku na kungiyar hukai ta uwaye na masu fama da wannan cutar kun ji abin doktor ta ce irin abubuwan da suke sa wannan cutar ta motso shin a wannan wurin wani irin jin hankali kuke ma uwaye eh kullum muna yin gargadi galgadi ba uwaye ba ma tunda yaro deja da ya haihu shekara ya har zuwa lakwal ya har sanin miya da kwai kenan galgadin nan banda uwaye muna zuwa ga ekol ekol muna gaya ma yara kamar doktor da tawadi wanda suke da shi muna maganin eh, mushina don a samu kamar wannan guje-guje aps da ake cewa ana sauƙaƙa musu kuma kamar shi yawan shan ruwa tunda shi yana so mai masu in kana shan ruwa yana kama abubuwa da kenan in kuka yi lisaya alakwal wani bin ana sa randuna ma cikin kalas ko ko wani bin yaro yana yawan wuta mushe ce in muka gaya ma mushina to shi dan ya masi duka wani ana bashi wannan alhurma kenan ana taimaka musu sauƙaƙa musu kuma muna zuwa tunda kungiyar tamu ba tsaya muka yi ba yame nan kawai kun sa akwai kungiyoyi wanda suka yi sai a tsaya yame mu yanzu yau duka jiha takwas na Niger da departement da komin komin duk mun sa kungiya eh, akwai ko ina mun zo mun sa muna yawan muhawara tare da su tunda akwai ashe da ake yi kowace shekara uku muna turo su duka su zo nan mu sauya biro a yi tantamana kuma mu mu je gare su santar ma kowace shekara yana zuwa yana daukan jiha guda ya ta yi a yi bara misali tawo muka yi har ƙauyuka kenan santar in zai yi wani abun yana jan mu mu je tare mu jayo hankalin mutane kuma yana da muhimmanci tunda mutane nan ne suke gane abu da yawa to su cibiyoyin da suke a cikin jihohi kamar wanda suke nan mai har yanzu da kungiyar ta ko ita ce da take kara mu ƙwarin gwiwa bisan su ko kuma akwai gudunmawa da su uwayen suke bada akwai mu da muka tashi ma kahin ma ko ta fara bada sai muka ga likita ofitan national sai muka ce muka zo ga likita muka ce to kun ga yadda cito wannan yadda yake yawa sai da muka yi shawara da likita sai suka ɗauki prison charge prison charge in ka ba da ka biya kai 20% zaka biya kishi 20 cikin dari. Mhm. kenan gwamnati tana daukan sauran muna nan muna nan to da aka yi wannan santar sai likita ta ce to tunda wannan santar yana da duka wannan yauni ya kamata kenan a ce tunda akwai harkar nan na problem na prison charge kudi sun yawa kenan mu gani da santar ya ne za a kawo wannan sauki kenan ban da shi kungiya muna cotization in aka yi cotization ana jawo hankalin duka yan jaha jaha wannan uwaye kuma suna taimaka akwai uwaye wanda suke taimakawa wanda kamar yanzu misali muna zuwa ga radio muna zuwa ga talabijin duka muna ba da horo duka wannan horo na ƙasa kenan monaco da yanzu har yanzu ita ce take ba da kokarin ta kwarai sama wannan malati mhm. ita ta karhi cikin wa'anda ita ta karhi suke dafa eh banda monaco kuma wannan dama gwamnati tunda minister de la santé yana daukan yauni yana yana da su doctor yana kula da su kenan sai mu ce gwamnati ma tana bakin kokarin ta a takaice dai ana cewa dai ana samun ci gaba sosai a game da abin da ya shahi daukan nauyin na masu wannan cuta eh ana samun su salaman kamar da doctor yanzu ta hodi sai muna ta horo sai an yi horo akwai diya wanda ba sani kun san har yanzu akwai wanda suke cewa eh, masu ko ciwon sayin gashi ana gama shi da iskoki ne da sauransu har yanzu mutane ba su gane ba me amma wannan horo da ake yawan ta baya da ku da kuke taimaka na muhara mutane za su gane su zama cewa a barin je likitan gani a auna ni sanan ne zan zan san mini ke ci. Mm-hmm. Tun da kun taɓo fannin aunawa, shin kun taɓa cin karo da kamar ma'aurata sun je sun yi wannan gwajin sun gano cewar suna da cutar kun taɓa cin karo da irin wannan su duka. Mun sha cin karo tun da ana ma samun wanda suke zawa santar. Gargaɗin da ake musu sai a kwatanta musu duka bayani. Kun gani yanzu da falo ya ce za a gaya ma SS a gaya muku ga maron yaran ku yadda za su zama. Zai zamanto za ku sha wahala. akwai kowace shekara majalisar ɗinkin duniya ta keɓe goma da watan mayu kamar journée na afirka na mhm, rana ta musamman saboda yaƙi mu wannan na bara mun kirawo malamai na musulunci da na addinin krista don mu ji bayani wai saman wannan yanayi ya da muka yi wani muhara sun kwatanta mu sosai har da sura aka bada a musulunci da cewa ya waje ba in ka san abin zai baka wahala ka daina shi akwai ma wata sura wadda ta ce in ka zo gari in akwai malati ka kama shiga garin ka huce haka kenan mai matsalai har ka soyayya ce akwai lokacin da muka tattara mushina mushina muna wanga akwai mutane da wani suka ce mu an yi rabuwa arme da yawa dalilin wannan sai uba ya ce mace ce take da ko ita mace ta ce namiji ne a'a kun ji aya abin aka wani yanzu kowanne ne a da ake sama yaro kenan ba harakan mata bane kawai ba harakan maza bane tunda mahiya da muka fara da aka yi santar wannan za ku ga mata ne sun yi yawan zawa kun gani mata suna da kokari kenan yaran wannan su suka san ciwon su sai muka gani a me yasa maza ba su zawa don me yasa ake barin mata kawai sai muka ce to ya kamata mu wayo wannan mu kwatanta ma uwaye maza ke su ma yaunin akan su yake duka ne uwa da uba ne kenan in uwa da uba ba su gamu ba kenan yaran zai ci gaba bayan wani alhamdulillah muna gani yanzu uwaye maza su ma suna ba da kokari suna zawa da matan gaba daya mhm. na a taimaka ma yaran kamar yanzu samari waɗanda ba su yi ba da 'yan mata suna zuwa wurin gwajin. eh to yanzu mu a yadda muka yi fata kamar mun so kama a yi na sida amish test obligatoire kun san yanzu sida an zaku yara men zaku je dole sai kun yi gunin jini mu haka ne hatan mu me amma har yanzu muna nan muna ba da horo mutane su gane cewa tun da wahala ce za sha har ƙarshen ku in dai kamar yadda falo da ya ce buku ce ba a mu tseda to kun san ko rayuwar soyayya wani in yana son suna son juna zai ce kai ba ruwan shi to amma ko kun je likita yau sai sun gaya muku wannan bayanin na ga cikin hatsarin da kuke ciki na yaranku da ku tunda yau in sample kriz ta tashi sai ka kashe wajen shika hamsin don in kriz kin da yawa ce wannan ɗari ruwa ne za kashe to wa da wannan kuna Nijar ba kuwa bai ki da shi wanda suke da hali su kaɗai ne suke iya su ma da ta ture su samu sauƙi shi ma kenan kun gani abin ya kamata kenan mu gane mutane su zinki zuwa suna suna shawartawa mhm. suna gana me amma in aka ba ku wannan horon in kuka ce eh za ku je ku yi arman ku to wa zai hana ku to za ku yi amma sai kun san da ga matakin da ya kamata ku dauka mhm. eh mustafa wani irin magunguna ne kuke sha maganin da nake sha kam in mun santa suna ba mu suna waye mun kanu a fiskan abinda duk yake iya tada malatin mu nemi mu kauce musu ba suna ke mu sharawa da yawa akwai acid folic da ake bada komprime guda biyu ne nake dauka a wata kwana ashirin kwa in dauki hutu na kwana goma yanzu in kama akwai wani masassa in sha wani paracetamol in dai na ga abin ya kiya dole sai na ta likita kwa nan ne ake min sauran maganin ku duka wani maganin da kuka haɗe abu ne wanda yake buƙatar kuɗi sosai shin ita jibiyar tana kawo muku wani rangwame bisa kuɗaɗen da kuke kashewa biskan maganin babu rangume fa maganin nan kuma na masu tsada gare su yanzu in mutum ya kiris misali wata yadda eh, ya waɗe kana iya kashe ma jika hamsin zuwa hali jika ɗari ma fa kun babu wani prison charge na dai magani fa mutane suna wahala fa Allah ya taimaka Doktor Mari shin ana iya warkewa kwata-kwata daga cutar ta sanyin kashi a warke da cutar sanyin kashi mhm. in ji nasara ya ce jamin hal abada ba ta warke ba to ba iya ce hal abada kun san haraka da nasaru suna nan ga yin nazari kuma ana nema sahi duka ana ta nazari ana ta bincike to wani karshen bincike da aka yi yanzu kawai ya kusa wata shidda kusan harakan nasaru a tele ana gwadowa wanda ake ce ma jini genetic ka wannan ke ce ma graph ana yin shi kama a hidda wani bangare na mutum a yi gref wannan an gwado yanzu kawo wata shidda haka wani yaro da aka yi ma yaro guda to a yanzu yana da rai bai da rai Allah wa alam ya yi wannan bai yi ba dai su dai sun hito sun ce gashi musu ba da wani sakamako bayan wannan musu daga baya wani sakamako bayan wannan mm. yake wannan aikin da kuka mutum guda ne aka yi ma kenan wannan ina tamma ba zan can kuɗi miliyoyi na ba kenan a nan ga Niger sai dai ikon Allah akwai masu iyawa ban ce babu ba me generalima wannan akwai wuya gare shi hisibilla akwai wuya tunda yana bukatar kudade sosai yana bukatar kudade kuma tana yi wa a yi shi ma ya yi rejete mm. kun gane kana iya sa kudin ka yi shi me kuma bai yi ba kuma bai yi ba tunda wannan sai tre delica kenan ciwon emasi da ya a aihe ka da shi kana hawa kayan ka ne da shi sai da dai Allah ya maka wa'adinka haka ne mm-hmm. ana rayuwa da shi mutane suna yin shekara 65 duk mun gani kawai ga yadda mutane ke hidi daga ka sami a masu yi shekara goma ka mutu goma a mu yanzu actual ma a santarkin mu muna da mai shekara 65 da to kenan ana rayuwa da emasi ka dai kiyaye ka'idodi ka dai kiyaye ka'idodi ka sha magungunanka. Mm-hmm. a yanzu kin tabo fannin cewa mutane na cewa don ka kamu da wannan cutar baka jimawa a duniya shin wannan maganar da ake ta cece kuce tana da ma'ana kuwa mun san wanda bai je lakwal ba kuma wanda bai san ciwon emasi ya take ba wani na ganga ne ho zai zo ya ce maka gashi shi yanda ya ji haka ne yanda ya ji haka ne mhm. mai kai mai emasin kai kasan yanzu ka falalu shi a yanzu nan yana iya bada labari yana iya ce ma yan uwan shi su dibe shi yanzu in ba dan shi falalu da agaba na yanzu in ba dan ya ce mini emasi gare shi ban ma gani yana da emasi ban ma gane mhm. aha kenan su su falalu su ne shaida da ke mai emasi yana iya rayuwar shi yadda ta kawa me a condition ke ya bi abin da aka ce mishi wannan kai ana rayuwa da shi babu problem ko guda lisansiyar ka bi abin da likitoci suka ce maka ko kun taba cin karo da wasu masu shirye-shiryen aure matasa waɗanda suka wasa dalilin cewa sun yi gwaji kuma an nuna cewa suna ɗauke da nau'in cutar mai illa sosai cewa da ss kin ko as ni dai personnel lama ni dai akan kaina na samu guda shekaran jiya na 19 juwan kin nan da muka yi sensibilisation a can tallage banci mun je mun yi sensibilisation kin nan sai muka samu budurwa guda wadda ta hito ss yanzu da ta hito ss ni na ba ta takardar ta wanda aka yi mata daukan jini sai ni ce mata ko na gani budurwa ce kenan duk yanda aka yi dai tana da sarmayinta na ce mata to gashi a wasa ne ma nake mata ni ce to gashi na amma duk da zaki aure ki neme ni in biki neme ni ba ki zo santar mijin nan naki ai mishi daukan jini na emasi in ba haka nan ba kina tare da wahala ni dai ina nan mun yi abin ra jidi mhm. ra lendi sai gata tare da sarmayin suka taho suka isko ni da na gani ma na azawanta ne ashe sarmayin ta ne tunda tana kumya kumya ni cewa kika zo da shi ba ta yi eh. magana ba tunda ba ta yi magana ba na gane mhm. to yanzu ni nayi yi takardar daukan jinin amma kafin in ba su na tambaya mhm. na ce ke wannan takardar daukan jinin in ya hito in ya taho ss kun ya auren ne ko buka ya auren ba sai ta ce min a ita ba ta auren yanzu sai na bar ta hita waje shi ni ma shi ma nace shigo nace to ni kai da ja ba amma san kana da ita ba me ita ita tana da yanzu in ya hito in kai ma kana da ya za ku shi namijin kun gane me yace mini mm. sun ga yanda za su yace akai yi katari kuma da aka yo shi sarmayin baya da kenan gwamma ayi hakan a san bisa me aka tahi to madalla wani sako ne ke gare ku zuwa ga masoyan da suka gano wannan cutar kuma suka a akan cewa lalle wannan auren sai sun yi shi a santar ma ba a jima ba a bara an samu yayin wannan kin da aka yi musu emasi su duka suna da san aure junan su kuma yanzu muna jira akwai ciki muna jira an ja hankali an ja hankali an yi komi an yi komi yanzu muna jira a matsayinku na uwaye da suka yi kungiya idan irin haka ta samu me kuke yi kusan da kamar doktor Maria Tawadi abu wanda yake daidai saman illa wani mhm. shine a kwatanta ma mutane in aka kwatanta ma abu ne allah ne yake yin shi shi abu wanda mutane za su gane wannan ciwon ya masu ciwon gado ne a addinance ma an san kenan daban yake da wannan cututtuki da ake zuwa dauka can wani hanyoyi daban kenan kuka san gado ne ko an ce muku kakuyi kenan tausayin yaran nan za ku ji tunda akwai matuƙa ma wanda emasin take zuwa ta sama wasu cututtuka na wani ƙurji in ya fito duka akwai matsala kuma ma mahiya kamar daktar da muka hira yanzu wannan complication da ake cewa kenan aka maka ka bayani ka gane zai zama to zaka dauki mataki amma ana bakin kokari mutane suna gane saboda dai an ce gado ne zance ya kare mai kaman mm, kaman mutane sun san da cewa kaman wani sida kun ga ita ta lalata duka abubuwa sida shi yasa mutane suke tsoro ma su je su yi wannan su yi gudun me mu yanzu muna jayo hankalin mutane santiri na jayo cewa gado ne kuma muna sa malamai a addinance ma ana gane ma mutane da zamanto cewa wannan malati gado ne kenan a tausaya ma yaran da za su zo gaba kenan insha Allah muna tsammanin mutane za su gane. Mun gode Isufu. Mustafa shin wannan cibiyar da ke kula da masu fama da cutar ta sanyin kashi ta kawo sauyi a cikin rayuwarku a matsayin ku na mai fama da cutar ta IMAS To sauyin da ta a rayuwar mu akwai likitoci ƙwararru da an kasa da suke waye mun kai kuma mun ta suna muna magani da yanda ya kamata. Mhm. suna kula da mu sosai su ne sauyin da muka samu yanzu ku wannan cutar kun jima da ita kuma gashi cikin ikon Allah kuna ci gaba da rayuwa da ita shin kuna da wani sako zuwa ga wa'inda suke da ita ko kuma wa'inda suna gudun su ji su gwajin suna baya baya suna tsoro don su ma su samu nutsuwa san cewa ita cutar wannan ba da an ganta gare ka bane lalle kake dibin cashi kenan kai zaka mutu to waɗanda suke da malatin su san da mutum yana iya rayuwa da ita ba daga an ce kana da imazi baka iya wuce shekara biyar menene ba waɗe ma waye na an ce ban kai shekara biyar ban wuce shekara goma ban wuce shekara goma sha biyar yau gashi Allah da ikon shi shekara na talatin da shidda kwa sannan mutum yana iya rayuwa da imazi amma mutum ya kare kanshi kwa ya san menene yake iya tada mishi cututtuka ya yi evite wanda bai da emasikin kuma ya san istatukin shi kan ya armi wanda wala in ka armi mai emasi ka sa hamdiya masu emasi kana da kai ne da wahala kwa duniya tun da kuɗin maganin tsada gare su kwa yau ni ma'aikacin gwamnati ne an kai ni hal da magaran kwa aiki da an kai afirta kenan mai da masu kin dole sai da na komo tunda babu samtar a can kwa santar kin yamaki shine in kana agadis in kana defa nan dole nan ne kake zuwa a maka magani kuma ko kana lahiya lau dole kana zuwa kana binciken jininka kwa sabon wata uku duka a ganin babu wani lahani kwa tunda cuta ce da take iya kama kwallon mutum tana iya hallaka zuciyar mutum komi tana iya taba mutum kenan mutum dai in dai ba ka yi arme ba ka san kan yi arme da wa za ka yi arme ko don kakka ja ma kanka matsala ko. Uhuh. maganin cutar ta emasi yana da tsada matuka shin akwai wani taimako da gwamnati take ma ma'aikatanta kamar tura suke cewa price and charge shin kuna umarni da wannan don ya zamanto kun samu sauki wurin sayan magunguna a koda yaushe don da yanda isu ya yi a hospital akwai prison charge da ake biya ashirin bisa ɗari me yanzu tun da an ka ɗauke santar kin an ka kai shi can terminus babu wannan prison shar kenan mutane su suke ɗauka wahala nauyin kuɗin magani da na likita kwa wayan diya su suke biya ma kansu babu wani prison shar yanzu shine mu abinda muke wata ma gwamnati ya rika tallaba ma masu muhama da wanga malati. Dr. Mari a game da wannan kina da karin hasken da zakin muna kawuran da santirkin yi daga babban likita ya komo ya samu cibi ta kan shi yasa aka datse wasu alfarma da masu cuta ke fama da shi kaman a nan wurin wani irin karin haske zakin muna. Sadda aka ɗauke santir aka da hospital lalle dai pediatry bay ne akan kanta ma yan ta taya suka kare bale an kara yan emasi ciki suna ga shan wuya da yake an ba su guri nan bayan farmasi terminus gurin nan ga gare ta ya yi kaɗan maharin tun da farko ba su ƙaura suka koma can ba mai daga baya da ta ga wahal da yaran nan ke sha a nan ta gani ke ta zo dai haka nan da dai ta buɗe santirkin nan ko da sanni sanni ne muna ɗaukan lalle yaran da ciwon nasu ya dame su kawo gwargwado ne wannan da ake yi na wata duka ko na wata uku zuwa wata uku shine ba mu nan gari wanda ake ce ma suv me da muka zo nan santir muna ɗaukan urgence wanda suka matsu kwarai duk wannan muna ɗaukan su muna hospitalizan sa anan suna kwana suna komi na ake kula da su shi suv kin kuma shi ma ba mu ci mu nan gayi tunda yan malatin su yanzu gare su ma su ma san inda muke ba tunda da aka tado su daga nan miye santarkin su aka kai su opital har ga yanzu ji suke opital suke yanzu in sun tafi opital sai a ce musu an tashi an koma santar na direfano da ke terminus terminus ina mutane ba su gane to terminus kin nan farmasi terminus bayan farmasi terminus muke nan muke to har ka suvi kin nan da ake cewa kuma ba mu fara shi yanzu ba da yake gurin ya yi kaɗan mu a mammatsa suke amma mutum ya zo daga wani gari ya taho ka taho tun daga tawa ko ka taho tun da maraɗi ka zo cv. ba mu ca dai ba mi maka ka koma duk da haka nan muna ɗauka abin da muke iya yi muna yi muna da wani ɗan guri da muke rubuta don radda za mu ɗaukan dosiyakin mu mai da shi haraka cikin dosi yanzu roƙo da muke yi gwamnati shi tana da mu shi ƙara buɗe mu guri dai wanda za mu balaga a ce aha mu samu wannan anan masha Allah mun gode Dr. Mali eh Isufu Falulu ya bayyana mana cewa tun da aka kawarce santar ki daga inda yake ada babu wannan taimakon da gwamnati yake yi a matsayin ku na uwayen yara da ke fama da wannan cutar kungiyar ta ku menene take don ya zamanto wannan abin an dawo da shi <clears throat> wajen sama da daga zandayar ko daga difa sai ka taso ka zo wannan wahala da yake iyaye suna shanta muka yi shawara da santar yanzu santar ana ana kokari za a yi medecin referent kamar ya zamanto duk inda jiha take in aka ji likita akwai wanda medecin wanda zai kula da yan emasi akwai kwanakin ba ma duka da medecin kin da aka yi shazir sun zo nan ma santar sun yi wata muhara kenan wannan yaki ne deja wanda muke ciki tunda ba sai ka taso ba bai yiwa a gina santar ko ina me in ya zamanto deja a cikin likita akwai wanda zai kula musamman na emasi to ina ji wannan yakin muka ce me deja mutane ba sun taso ba daga wani ƙasa sun zo nan abu na biyu yanzu in ku ɗauka sauran cututtuka in ku ɗauki paludism masasar cizon sauro tuberculosis sida da suna da program kin wannan kuɗi majalisar ɗinkin duniya take da masu hannu shi suke bada mhm. su bill gates waye suna bada kuɗi to yanzu sai muka ce a kenan mu ma ya kamata emasiyon ne zamanto ita ma ta zama program kenan sai zamanto da muka yi wannan shawara sai muka ce to wajen suwa ya kamata mu ta yi wajen assembly sai muka je wajen deputy wannan dernier session kinsu muka aka yi journée parlementaire muka zo muka gaya musu duka wahala da muke ciki akwai kin da suka shaida mana duka a ciki ma akwai masu yanyi masu muka ce to abinda guda da zai yi mu mu sauki a samu a yi luwa don mu samu mu samu program sai suka ce wannan dole za su kama mu kenan a yanzu zancen da nake muku muna nan muna yaƙi muna nan muna aiki mu gani proposition de loi da zan yi mu kai musu don su ma su shaida ma gwamnati kenan muna fata in aka yi wannan program national de control contre la stores. wannan kuɗin da ake kashewa zai zama to komi zai zama sauƙaƙe kuma yanzu magana da nake muku wajen maganin wajen yaƙin da muke akwai wata ƙungiya ta nasaru ta tuntuɓe mu mu ƙungiyar mu ALDN ta ce tana so ta ji bisa yaunin da mutane suke ji na wajen magani mhm. su suna taimaka ma wasu garuruwa ne wajen magani to a zancen da nan ku yanzu haka jiya ko shekarun jiya mun yi reunion don saboda mu wadi duka wannan matsaloli mu gaya musu sai mu ce musu abin da muke so Niger ya zamanto an tallafa ma dan malati kuɗin da yake kashe ya zamanto mu a ɗauke shi zero ma in ka zo kenan a ɗauke ka daga sama zuwa ƙasa kwata-kwata ba za ka kashe kudula ba kenan wannan yakin muna saman shi lalle mun san uwaye mahi yawa sani ba me amma dare da rana muna saman shi kuma mun kama shi insha Allah sai mun kai ga sai haƙa kutacin marwa Allah ya taimaka bunga mu dan luhasa kaɗan kahin murhe madalla masu sauran ina ganin cama dai duka duka dai lokacin da aka ɗiban muna ya kusa zuwa ƙarshe a ganin ku menene ya kamata a yi don a shawo kan wannan cutar ta sanyin kashi a jamhuriyar Nijar Dr. mari abin da za mu yi don mu samo kan wannan cuta na ciwon kashi a jamhuriyar Nijar shine mu kokarta da wayar da kai ma mutane maza da mata da samari sabon tashi surtu samari sabon tashi da 'yan mata tunda su ne yaran gobe yanzu su ne kuma za su zawa su ɗauki gurin na gobe kenan da inda dai su wa'annan muka wayar da musa kai kenan ina tamanin dai min ci gurin dai dan aikin da muke nan gai su kuma da uwayensa har yanzu kuma su sa a kansu da ke mai ciwon emasi kahin su aurar da ɗiyansu su tambayi wannan examen da ake ce ma mai gwadi ke mutum yana da emasin in karamar ce in babbar ce ya kawata wannan ni dai a guri na in za ka aurar da ɗanɗanka ko ɗiyarka ka tambaye shi wannan hormones yana kare ku da wannan guje-gujen nan na zuwa likita an samu a ce a ah, ban sani na ba ban yi wane ne ba yanzu dai ana ga kokarin wannan studio kin ko gashi na yau kun yi muhawarce mu game da wannan hira da zami kenan wannan hira aka samu yana shiga su radio su tele mutane hankalin su ya waye tunda an fara da haka ina tamanin ke za mu ci gaba da haka ga a gaji da yin wannan in ana yi watan sensibilisation je pense bien que muna cin mu gurin mu insha Allah Allah ya taimaka Mustafa Falalu a ganin ka menene ya kamata a yi don a shawo kan wannan cutar ta sanya gashi to yadda doktor ma take na hota a rika irin ga muhammara don a samu a waye kan mutane kuwa bisa matsalolin cutar emasi kuwa mutane su gane menene emasi waɗanda suke da su san ya ne za su rayuwa da emasi waɗanda ba su da kumkan su yi arme su bintika su a bincika musu jini a san suna da shi ko ba su da shi kuwa don ka su samu ɗiya za su zo su ba su wahala su ma su sha wahala isufu mamallawan ƙungiyar uwaye miye shawarar ku kan eh. wannan cutar shawara ta shine eh, ina gode masu doktor wannan santar su ci gaba da hakuri da mu da saman da aikin da muke yi wannan muka ci gaba alhamdulillah abu ne na harko kuma na biyu ministar da sante wannan taimako da yake tunda in ba dan ya sa bakin ba da ba ma zo ba ga yau kenan da yake muna tare da shi yana tare da mu ya kamata shi ma wannan mu ci gaba da shi abu mai mahimmanci wanda zan mu yi gwamnati ne muke kira gwamnatin jiha president adiba da su premier minister a gani wannan zance da muke so na program national de lutte contre la drepanocytosis ya samu a yi shi a niger in aka yi shi to duka kukan magani da daukan yaunin ɗawainiyar malata wannan zai zamanto mun cimme muna sama hanya muna so a sake kama mu dubte a samu a yi wannan luwakin don mu samu shi kaɗai ne ya saura eh, kuma yana ji minister de la sante suna shuraren mu da kunne na kwarai kuma insha Allah za su taimaka a samu a yi program kinan Allah yarda. To madalla. Allah ya tabbatar ina ganin cewa masu mu duka duka dai a nan muka zo karshen muhawara ta ci doka langucewar wadda ta yi tsokaci kan cutar sanyin kashi yadda cutar take yadda take yaduwa a cikin jikin na adam kuma da irin matakan da ya kamata a doka don a yaƙe ta kun ji dai irin shawarwari daban-daban da waɗanda muka yi ta a cikin wannan shirin suka kawo in kunne ya ji gangar jiki ta tsira da fatan ubangiji Allah ya taimaka ga baki daya kun saurare mu tare da taimakon Dr. Adamu digini maryama wadda take a nan cibiyar da ke kula da masu wannan cutar sannan kuma akwai isufu muhammad lawan na kungiyar uwayen yara masu fama da cutar ta tasin kashi kuma akwai falalu mustapha ɗaya daga cikin waɗanda allah jarabta da wannan cutar a madadin su ni hawa usman nake muku sallama kan yi jikun mu tare da bunga sai wani lokaci insha allah